أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وصلى بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم دين شرع دين الإسلام وأشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من سار على نهجه واحتدى بسنته إلى الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى كان يشاقق زوات المحرم هجر النبي صلى الله عليه وسلم من ليلة الأولى أربعين وما يوم شاقق زوات ترى ميلادية جميلة ومشاعر tara a wannan masallaci ne ka barka jami shirin da haka salaf rahmatullahi alaihi domin ci gaba da karatun hadisi na mako mako a cikin littafin a tajrib sharif da hadisin jami sahih wallafan babban malami al'allamatul muhaddisu ahmad ibn ahmad ibn abd al-muqim al-jabiri alaihi rahmatullah wannan zai zaune da sunna a gaba daya muna cikin kitabu da ilmi sannan za mu tashi babu fitlatin fil mas'alatin nazilati wa ta'limi ahli babu da yi bayani akan تعليم النازلة أي عميلة في المسألة النازلة ينتفيع دومن ta ilimi ko wani abu da ya faru da mutum da yake son ya san hukuncinsa in an ce annazila su ne ababen da suke faruwa da mutum su zama suna bukatar hukunci shi na ke ce mushi nazila ana jam'insu a matsayin nawazil nazila wani wani musalahi ne na malaman fik da malaman hadisi akwai akwai da ake ce musu annawazil wasu kuma sukan ce musu المسائل المستجدة amma dai an amfani da shi a matsayin nazira wani abu da ya afku ga mutum yana neman ya san hukuncinsa ko yana son a ba shi hukunci na musulunci a game da wannan abu da ya afku a gare shi sutani matsala nazila tana faɗawa a ƙarƙashin abin da suke cewa ilmul ha وأن ستة في أفضل العلم علم الحال وأفضل العمل حفظ الحال إلى من بيشيني إلى من كان حال لك تنجي وانا أدياء فارد الحين عشان كنت ألا مدعو في تنجي جمالي شيني أبدا آه، الأخضر رحمة الله عليه في فتاة من ولا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله baya halatta mutum ya aikata wani aiki sai ya san hukuncin Allah madaukakin sarki a game da wannan akwai basi a baya al-imamu zabidi bai kawo shi ba amma yana cin sahihul bukhari sadin littafin babu al-khuruj ila talabi al babun da ke bayani akan fita da neman ilimi nan kuma sai ya ce babu rihlati fi mas'alatin nazilati babu yin tafiya idan wani abu ya faru da mutum yana buƙatar hukuncin shari'a ya san wannan hukuncin na shari'a game da wannan abu da ya faru da malamai suka ce ne alaƙar wannan babin da wancan babin wancan babin yana bayani ne akan fita neman ilimi ga ba ilmul hal kawai ba nan kuma an ware wata matsala kwara ɗaya ta faru da mutum sai ya tashi ya bar garinsu domin ya je ya nemo hukuncin wannan matsalar mai Allah madaukakin sarki ya ce game da matsalar mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da wannan matsalar wani hukunci malamai suka ba wannan matsala to shine bambancin wancan yana bayani akan neman ilimi gabaki ɗaya shi sa ya kawo mana hadisin annabi Musa alaihi salam wanda Allah madaukakin sarki ya bamu labarin abin da ya faru a cikin suratul kahfi lokacin da annabi Musa alaihi salam ya zo yana wa'azi aka tambaye shi wa ya fi ilimi sayyidina Musa alaihi salam ya kalli waƙi abin da ke faruwa ya ga la yuha ila ahadin siwa ita ba wanda ake ma wahayi sai shi sai ce ni ne shine kalamahu Allah subhanahu wa ta'ala iz lam yurji al-ilma ilayhi sai Allah madaukakin sarki ya ma annabi Musa alaihi salam hada aka masa hada me yasa lokacin da aka tambaye shi bai ce Allahu a'lam ba sai ya ce shi ne ya fi kowa ilimi to da ka fi Allah madaukakin sarki ya da shi ya ce masa ya tafi majma'ul bahraini akwai wani abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma ya tafi ya je neman al-khadir alayhi salam to akwai hadisin a gaba shi yasa da Nabi ma bai kawo wancan babun ba saboda akwai hadisin da baki da yanzu a gaba nan ba da dadewa ba to wannan babu muke babu rihlati fi mas'alatin nazila babu yin tafiya dan neman hukuncin wani abu da ya afku ga mutum a rayuwarsa wani abu ya faru da mutum bai san hukuncin shi ba ba malamin da zai tambaya a gari sai ya fita gari to shari'ar musulunci tana umarta sai ya bar wannan garin domin ya je ya ji hukuncin wannan matsalar kwara daya saboda mahimmancin ilimi wa ta'limi ahlihi sannan kuma babu zai yi bayani akan mahimmancin karantar da iyalai mutum ya karantar da iyalansa abin da ya sani to ya sanar da iyalansa domin Allah madaukaki ya ce ya yi wallazi na amanu ko an kusa kuma a halittu ya ku waɗanda kuka yi imani ku tsara kawunan ku a farko da kuma iyalanku daga wuta ku kudu hannatuwar wal hijara وشيني وعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت إني أرضعت عقبة والتي تزوج بها فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيرها wannan hadisin an samu shi daga hukumatu ibn al-harith ba quraishi to da ka ba muhajir hukumatu ibn al-harith ya musulunta amul fath shekarar da aka yi kafin makka shekara ta takwas a wannan shekarar ya musulunta eh? ba quraishi ne daga cikin quraishawa ne ya rubuta wannan hadisi hadisinsa ba su da yawa ba yi da hadisai da yawa ina cin wanda suke da karancin riwaya hadisi annahu tazawwaja ibnatan li abi ihab ya auri wata liyar abu ihab wannan ibnatu abi ihab din malamai suka ce sunanta ghaniya ghaniya ghaniya sunanta sunan ghaniya bintu abi ihab amma al'allama ibn hajar ya ce daga baya a bincikensa ya gano sunanta zainab sai ya ce yadda za a haɗa da ce mata ganiya da mafi yawancin malamai suka yi da kuma ce mata zainab ya ce zainab sunanta ne ganiya kuma laƙabinta kuma ya fi kama da haka domin ganiya da hausa mawadaciya kaga ya fi kama da laƙabi fiye da suna ko ila wata hajiya ce mai kuɗi amma dai sunanta zainab in ji al'alamatu na hajar amma al'aƙabinta shine ganiya shi ko abu ihab shine babanta abu ihab ibn aziz malamai suka ce ya shahara da alkunyarsa ba amma sun sunan shi ba to da abu aziz abu abu ihab ne babanta to shi ku batul al radiyallahu anhu ya aure ta me ya fa atatkum ra'atu suna zaune suna cin an su ko suna cin abincin su ake cewa ko kwatsam kawai sai ga wata mata ta zo ta zo gidansu a wata riwaya aka ce in imra'atun amatun sauda mace ce kuma baiwa baka za ta zo da kuma bakin labari ba ta zo gidan baka ce ita a halittarta sannan kuma za ta kawo bakin labari فقالت كيف الشيء إني قد ضعت عقبة والتي تزوج بها أنا أنا شاهد دقيقة ni na shayar da kai sannan kuma matan nan da ka aura na shayar da ita so da ka an waka ka aura hajiya ta zo da bakin labari ce kai na shayar da kai sannan kuma ita ma matar taka ita ganiya dan bintu adi ha kuma na shayar da ita kaga ukba ibn al-haris ya auri ya auri kanwata wa akhwatukum min ar-rada'ati tana cikin yan uwansa waɗanda suka suka sha nono sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya haru min ar-rada'i ma ya haru min an-nasab duk abin da ka sani yana haramta ta sanadiyar dangantaka to haka yake haramta ma ta sanadiyar shayarwa mamar mutum da ta ɗau cikinsa watanni tara ta haife shi haramun ne har abada ya aure ta to haka mamarta wacce ta shayar da shi nono ba ita ta haife shi ba amma kuma ita ta shayar da shi nono to har abada ba shi ba ta ba zai taɓa auren ta ba so su bi suka da rage a duniya daga su ita wacce suka sha nono tare daidai take da kanwashi ko yashi wadda uwarsa ne ubansa ɗaya ko ubansa daya ko kuma uwa ɗaya kawai uba kowa da nashi ba bambanci ya haru min ar-radati ma yahru min an-nasab ka'ida ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ka sanya haramta ta sanadiyyar dangantaka to haka yake haramta kuma ta sanadiyyar shayar kun gane shi yasa har akwai abin da ake ce mishi labanul fahal labanul fahal shi baban matar da take shayarwar to tana da miji to yaron da aka kawo wannan matar tana shayarwa shi kuma dama mijin nata yana da wata mata kuma tana haihuwa tana da yaya to ɗan wannan matar ita ba ma matau matai matar shi sun haramta da wannan da aka kawo wannan matar ta shayar da shi kun gane shi ne mas'alatu labanin fahad ga kaga ba abun wasa ba Allah shi to shi kenan kawai sai wannan mata ta ce ai ta shayar da shi kuma ta shayar da matar فقال لها عقبة سي عقبة بن الحارث رضي الله عنه سي ma a'lam annaki arba'ati shi ni ban taba sani kin shayar da ni ba wala abarci ni sannan ko baki taba ban labarin ba sai yau mun san da wannan labarin ba kaga a farko shi bai ma san ta shayar da shi ba shi kanshi to balle kuma ta san ya san ta shayar da matarsa ai sai hankalin shi ya tashi shi ce فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتاسو daga garin malamai suka ce yayi tafiyar a lokacin baya baya garin Madina yayi tafiyar watanni uku wata uku ne yana tafiya akan mas'ala daya farakiba ila madina ya taso daga garin ya tafi garin Madina watanni uku ne masirata 13 tafiya watanni uku yana tafiya ya zo a sa'alahu sai tambayi annabi sama ya ce ya ma'aikin Allah muna zaune da matata na yi sabon aure kawai sai wata mata baka ta shigo gidanmu ta ce ta shayar da ni kuma ta shayar da matata فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقلبي cikin yanzu ne kake so a yi bayan ta faɗa kuma an shi ke magana ta kaya fafara faha ukbatu sai ukbatu ibn al-haris ya rabu ya rabu da mata wa nakahat zawjan ghayrahu shi ta fita je ta auri wani kun ga mahallin shahid babbana hadisin shine الرحلة في المسألة النازلة ko mutum ya tashi tafiya mai nisa domin me domin ya je ya san hukuncin wani abu da ya faru da shi wannan harkar ta arrifla mutum ya tafi neman ilimi tsohon matsala ce annabi musa alaihi salam ya yi domin shi ma nazila ce ta faru da shi annabi Musa yana wa'azi aka tambaye shi aka ce waye fi kowa ilimi a duniya sai ce shi ya Allah ya ce a'a ai kamata yi aka ce Allahu a'lam saboda tun da ba aka haka ba ka tashi ka tafi majma'un da harai a kuma haɗa teku biyu akwai wani bawan mu da muka ba shi wani wata rahama daga gare mu ko muka sanar da shi wani ilimi daga gare mu saboda annabi Musa ya shiru a cikin tafiyar sai da yace laqad laqina min safarina hada nasaba sai laqad laqina min safarina hada nasaba ce wallahi mun fuskus mun mun sha wahala mun fuskanci bakan wahala a wannan tafiyar ta Yadda ya samu samo ilmu ma uku ko ilmu ma uku ya samu wanda ke fassara masa cewa lallai ajiyar Allah tana da yawa sannan abin da Allah madaukakin sarki ya sanar da kai kai dai ka gani shi amma ka ji a ranka ka kudurta cewa abin da baka sani da ya fi abin da ka sani yawa duk wanda baya wannan tunanin to mahaukaci ne shi abin da baka sani ba ya fi abin da ka sani yawa ka'ida ce wannan tun yana son ya zauna lafiya kullum ka riƙa jin cewa abin da baka sani ba ya fi abin da ka sani yawa abin da ka sani ɗan kaɗan ne cikin abin da baka sani ba wa ma utitu min al-ilmi illa qalila dan ne Allah madaukakin sarki ya baku na ilimi annabi Musa alaihi salam ya je samu ilimi guda uku ilimin farko ilimin fasa kwalakwal jirgin ruwa da kuma su a cikin jirgin ruwa aka samu wani allo khidir ya balla wani allo daga ciki kharabta hali ku rika ahada yanzu so kace mu mutu ana cin tafiya a cikin teku ka falla allo daga cikin allunan jirgin ruwa kaga ilimin farko ke ya ce yanka ya ce ba na suke dama sharaɗin ɗalibta a gabana ba a mun tambaya ba shi alhabir alayhi salam sharaɗin da ya ba annabi musa kenan ya ce kai ya mushi tambaya duk abin da ya ga ya ya sa mai ido kuma mai musa ya ga ya tsaya a saba ma shari'a sai ka ta shi aka tafi ilimi na biyu suna shiga cikin gari bayan sun zama kawai ya wani yaro kyakkyawa kawai ya samu ya zabo ta kubi kawai ya filla wuyan shi ya kashe yara suno ne malami ne kuma marajin magana malami mai kisan kai <laughs> a kasanta nafsan da kisan bai gairi nafsi ya zaɗe kashe wani rai ba da yi laifin komai ba ga cikakken rai ko ƙaramin yaro da yi laifin komai ba ba a fara ma rubuta mashi alhaki ba ba na ce maka ka sake tambaya ta ba da Allah ka yi hakuri hakika tabbas ka yi haƙuri ne ka yi duniya da ni yanzu idan ka sake na sake tambaya ko ka kuwa hmm. ka kore aka ci gaba tafiya suka shiga gari suka ce a ba su masauki aka ki ba su masauki sun zo za su za su tafi su je su nemi masauki kawai sai suka ga wani wani wani wani wani wani wani wani wani bango wani garu zai faɗi sai annabi Musa a ce sai Khadir ya ce zo mu tayar musu suka gama suka gyara musu suka gina musu bango bango yayi kyau ce zai ce mun fa ce su mana ba su mana ba ai algurmu bil gurmi mu koma mu je mu ce su ba mu su biya mu لو شئت لاتخذت عليه عهدا قلت هذا فراق بيني وبينك إذا كتعرف كاشكة كاشي amma dai bari in maka gata wannan na abubuwan guda uku da kake sun faru bari in baka fassara sai ya fassara masa akwai hadisin a gaba to kaga ar-rihlatu fil mas'alati an-nazila annabi Musa alaihi salam yayi ta shi yasa al-allamatu al-khatib al-baghdadi rahmatullahi alayhi yake da juz'in sa da ya rubuta ya sa masa suna ar-rihlatu fi talab al-hadith ar-rihlatu fi talab al-hadith yin tafiya dan neman ilimi na hadisi ko kuma wani ilimi wanda babu a garinku ko kuma ka je kai tambayar wata matsalar da malaman garinku ga baki daya ba za su iya baka amsar ta ba mun gane to shine wannan eh, ya faru da sahabbai da yawa bari mu buga misalai guda biyu sai mu wuce hadisin jabir jabir bin abdullahi al-ansari radiyallahu anhu jabir yana makka domin shi a makka yake sai aka zo aka ba shi labarin cewa akwai sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya san wani hadisi shi kuma bai san hadisin hadisi kwara ɗaya ku fahimci da suke girmama ilimi hadisi kwana ɗaya ya ji cewa wani ya sani amma shi bai sani ga yadda hadisin yake kuma yadda Imam Ahmad ya ruwaito shi a cikin al-musnad da al-imam al-hakim cikin al-musnad wa kana sahihai al-imam bukhari shi ma kashi a cikin al-adab mufrad sannan al-khatib al-baghdadi ya kawo shi a cikin ar-rihlah fi talab al-hadith jabir yace balagani ar-rajul min ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam labari ya zo mini daga wani sahabi cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yana da wani hadithun sami'ahu min rasulillah sallallahu yana da wani hadisi da ya ji daga annabi sama ni ban ji hadisin ba lam asma'ahu min ni ban ji hadisin daga manzo Allah sallallahu alaihi aka ce majabir akwai wani sahabin manzo sama yana gari kaza ya san wani hadisi shi kuma jabir ban san wannan hadisin bane ban taba jin annabi ya faɗe shi ba قال جابر يسير تعت أي اشتريت wannan ثم المنصور في ذي سوء إن كان باقولي dan hadisi kwara ɗaya kamar yanzu ka ce yace kyalleliyar mota kyalleliyar mota ya kai aka mata komai aka yi mata sabis aka yi waye duk ya tanadi abin da zai tanada don hadisi daya. fashadattu alaihi rahali shi ke sai na tsora masa duk abubuwan da ake tanada na tabiya fasirku ilaihi shaharan na tashi tun daga makka na tafi tafiyar wata daya ila sha har zuwa a yanzu ya zo har hadisi tsara daya فإذا هو عبد الله بن أنيس الأنصاري yace yana zuwa kawai sai daga ah ashe ma dan ne ashe Abdullahi ibn Unais al-Ansari ne Jabir balansare ne shi ma wannan balansare qala fa arsaltu ilayhi anna Jabiran bil da nazo sai na tsaya a ƙofar gida sai na ce aje a ce Jabiru ne a bakin ƙofa, Jabiru ne ke sallama faraja ilayya rasulu sai dan sakon ya dawo min faqala sai ce jabir bin abdullah wai jabir sahabin manzo sama dan abdullah da madina fa na'am sai nace je ka ce masa eh jabir jabir bin abdullah قال فرجع إليه الرسول في أن تقول يقوما مع عبد الله بن أنيس الأنصاري وخرج إلي فاعتنقني واعتنقته Ai yana fitowa sai muka rungume juna ya rungume ni na rungume shi yau shi haɗa haɗa kada ashe rai kan gare shi Allah zai sake haɗa mu kai kana sha eh, kai kana maka ni kuma ga da Allah zai aje ni ina ina ina ina ina sha qala yace mai riwaya qultu hadith jabir yace hadithun balagani annaka sami'tahu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil magharibi lam asma'ahu ce hadisi ne labari ya zo min cewa kai ka ji shi daga annabi salama hadisin kuma yana bayani na kan almazalim almazalim su ne haƙoƙa haƙoƙan wasu da mutum ya ansa sun da ake ce musu almazalim jam'i ne na mazlima mazlima wato haƙoƙin da za a ansara na gobe alkiyama shine hadisin yub'athun nasu wuratan gurlan buhman shine hadisin za a tashi mutane ranar gobe alkiyama turatan ba su da tufafi a jikinsu gurlan lobarsu ta kaciya ta koma bomman sannan ba su da komai ba su mallaki komai ba hadisin yana da tsawo innama ni alhasanat bis sayiat ko innama ni alhasanat was sayiat kyawawan ayyuka ne za a diba na mutum a biya wani idan kyawawan ayyuka da suka la suka kare ta dibo munanan ayyukan mutanen da ya zalunta sai a bashi sai a tafi da shi su kuma almazalim sun tafi gida biyu akwai al-mazalimun madiyya akwai al-mazalimu al-adabiyya al madiyya kudi ya shiga ciki wata dukiya handama da babakere kwanciyar magirbi akan dukiyar mutane halin ɗan abin nan halin bera da gafiya duk suna cikin wannan ranar lahira sai mutum an zo an bashi sai ya biya ladattakinsa za a ɗiba sallar da ya riƙe da zuwa hajji da umra da ya kai su ne za a kwasa sai a kwashe sai a biya mutane da su in suka ƙare aka ga bai da lada ko ɗaya to daga nan sai a dawo kuma zunuban su waɗancan da ya zalunta sai a kwaso sai a lafka masa sai a tafi da shi shi ne alhassanat wa sayyar almazalimul akwai almazalimul adabiyya wancan ya zagi wancan ya ci ma amana ya ya ya ci naman wancan ya gulma da wancan shi ma haka za a waliyadu ku, to ne hadisi fa khashitu an amuta aw tamuta qabla an asma'ahu sai na ji tsoron wannan hadisin ko ka mutu ko mutu baka je ban ji hadisin ba shi ya sa ne takakkiya tun daga makka na zo har biladu sha wata ɗaya ne ina tafiya na sera kuri don wannan tafiyar ne na zo karantar da ni hadisi kwara ɗaya wani ya ce su haɓɓa hadisi kwara ɗaya kai da ni wata rana idan muka zo malami bai zo bai ƙara minti uku ko minti biyar sai wani ya tafiya shi ai so tari ma malamin ke jira malaman ke jiran mu sai mun zo mun sun sai sun zo sun jira mu sannan da abin can mu tilka ummatun kada khalat eh, sun zama da bani bi تعرضن بذكرنا مع ذكرهم ليس الصعيد إذا مشى قد مقعد إن أنا عم بتنزل كك عم بتشير mu guragu ne su kuma su ne masu kafafuwa lafiyayyu ya za ka haɗa lafiyayyen mutum da gungu gungun maka nan nan dade kaman abin nan kamar alkaci kafa shi a kage wannan misali na farko ce da ke karfafa wancan hadisi misali na biyu shine hadi abu ayyub al-ansari radiyallahu anhu shi kuma abu ayyub al-ansari radiyallahu anhu tashi yayi tun daga madina madinar annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi har masar domin ya je ya ji shi ma hadisi kwara daya hadisi kwara daya kuma hadisin ce tsawo ya tashi daga madina ya tafiya ta takakkiya da ya tafi sai ya sauka a gidan gwamnan masar da ya sauka a gidan gwamnan masar suka gaisa aka girmama shi a matsayinsa na babban sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Ayyub al-Ansari kuma mai masaukin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya hijira kaga ba karamin mutum bane so da ya cancanta so ka a gidan gwamna aka girmama shi sai can bayan sun zo suna hira sai gwamna ya ce masa ya kaza kaza kaza kaza kaza aka yi hira sai ce ni ba zama na zo yi ba hadisi ne na ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma an ce min wanda ya karantar da wannan hadisin yana nan a nan gari a nan ƙasaka shi ne ukbatu bin amir ukbatu bin amir eh, al-juhani shi ne na zo wajen shi kawai karanta da ni hadisin nan kuma ba zama na koyi ba ce a ah, ai tashi mu je raka ta tashi mu tafi gwamna da kan shi ta je raka gidan al بن عامر الجهني عقبة بن عامر يجا أبو أيوب يجي babban bako ya rungume shi ya suka shiga cikin gida ya ce ba fa zama na zoyi ba hadisi kwara ɗaya da an ce ka san shi daga manzo Allah sama ni ko ban taba jin wannan hadisin ba shine na zo in sami isnadin sa tsakanina da manzo sallama kai ke yace wani hadisi ne wannan sai ya ce shine hadisin da masu ne ce man satara mu'minan fi ala kharbati duk wanda ya rufa ma dan uwansa musulmi asiri a duniya ala kharbati akan wani aibi da ya ga dan uwan nasa ya fada ka gan shi ba wanda ya gan shi yayi wani laifi tsakanin shi da Allah kai kada ka gani ko yazo ya faɗa maka kila ma ba yake so yayi abin ya dame shi sai ka rufa masa asiri baka ba ko labari ba to me zai faru فتره الله يوم القيامة شما ألا يرفع مسا أسيري غانا تاشا القيامة يوم تغلى السرائر غانا داكي تونا أسيري كادوني أنا عيكة وانا أبو نليفي وأودي يغنش تيكي وكمان ما تشجن kaje ka yada shi kuma Allah zai iya jarraba ka da wannan ko fiye da shi abinda ba ma iyawa ce لسانك لسانك لا تبكو به عورة امرئ وكلك أورات وللناس ألسن فحرشاً كذا كان كسر كفنن العورة المتعني إن كثير ذاكر كفنن العورة المتعني ذاكر أتونا متأثير تصوم كما رأى الأورة كما كان هذا أبو دباك سنأتني سنن وللناس ألسن سنن متعني سنن حرشنا سنن ذاكر ها أيضاً تصوم الله أيضاً wannan ita ce ka'ida so daga wannan hadisin ya sa abu ayyub al-ansari radiyallahu ta'ala anhu khalid ibn zaid ya tashi tun daga madina ya tafiya ya takakkiya sakanan har sai da je maka domin ya ji wannan hadisin a wajen sahabin manzo sama ukbatu ibn amir al-juhal sannan ya koma madina kaga misali da biki sannan magabata sun kasance suna haka sa'id bin musajjib wanda ake ci akhirin mutaqaddimin ko to sa'id ibn musayyib rahmatullahi alayhi yana faɗa ce in kuntu la asiru al-ayyama wal layali fi talab al-hadith al-wahid shi wallahi na kasance kan yi tafiyar da'ari nai domin in je in ji hadisi kwara daya hadisi ɗaya fitar da ni ne hadisi kwara daya a baya baya an samu irin su al-imam muhammad ibn tahir al wanda sai ya tashi shi a kafa ma yake tafiya Allah madaukakin sarki ya ba shi wasu baiwa nau'ukan baiwa Allah ya ba shi su'atul nashi yana da saurin tafiya dama malamai suna wasiya suna cewa dalibin ilimi ya zama yana da sauri a abu su'atul mashi su'atul aqli sannan su'atul kitabati dole ɗalibi ya zama yana da sauri a abu ka kana da zafin nama a tafiya za ka goji ranar sai a kulle makaranta ba a gama karatu ba kai ta ba tun yana da matsayi da fatsai da fatsai na tafiya sai ka koyi sur'atul mashi sannan sur'atu al'aqli saurin cin abinci ka a zo a ce ke cin abincin ta awa biyu a ka zama za ka iya cin abinci a minti biyar ka gama ka kushin biredi ne ka yayyada ka yayyada ka tuta ka yi gaba ka sha ruwa Ta ka ake karatu sannan su atul kitaba saurin Sau da ai malami ba zai jira ka ba in yana shirka duk wanda suka yi jami'a a nan aiki sun san wannan ila wannan zamanin yanzu ya fi komai ɗalibin jami'a shine shine wannan akwai lakcarar da in shiga aji shi ne karshen shiga ya shiga zai ja kofar shi ka isa ka shiga ba kuma ya zo a can da in ya ga dama ma a ranar ya ce ga shi ga ko da za a yi zai harba bindiga zai yi abin nan zai yi test zai ce 10 marks in ma mulkin shi ya kai zai ce 20 marks maki ashirin kaga sur'atul bashi dole sai dai sur'atul akali ka je ka fara cin abinci ka ta ga can an fara kagan ba ka da saurin cin abinci da damuwa sannan su haɗin kitaba in an zo ana shifta ana ibla'i ana faɗin abubuwa ba ka da saurin rubutu ba za ka iya rubuta komai kuma wani har ya fita ba zai rubuta maka ko a allo ba ya rage naka to ka gani to Muhammad ibn Tahir al-Maqdisi rahmatullahi alayhi Allah ya ba shi saurin tafiya ya ya ce ya ce ya ce ya ce ya kan tashi in ya ji akwai hadisi fara daya a wajen wani malami da bai san shi ba da bai san wannan hadisin ba zai tafiya a kafa sannan kuma wakane shi hafiya a kafa yake tafiya ba ta takalmi wasu malamai suka ce bi fakari saboda talauci shi zai da kuɗin da zai fi silifas kaɗa dai da shi kuɗin da zai je ba yi da shi da ke silifas da zai sa ba shi ba magana sanda ake ba ko kwafa shi silifas ba da kudin da zai shi ne yake cewa bultu dama ya yace su biyu ne bawalin jini su biyu a rayuwar shi ya taɓa yin bawalin jini ya je na kawai jini ke zuba ba ɗalgiya yake ba haka sai ɗalgiya yake da ita tsabagen tafiya a ƙafa sannan ya taɓa haɗe kuɗi saboda yunwa saboda sun karatu yace ya wayi gari yana da yana da yana da yana da dirhami daya yana son ya sai takardar da zai je ya tsawari karatu a tinni garin tinni sannan kuma shi kwanan shi uku bai ci abinci ba sai ya tsaya yana tunani to yanzu wanne zai yi sai ya fita waje <laughs> ya fita waje sai yana tunanin wayan ziya zai yi ya je sai takardar ne bayan ya sai takarda da kuɗin kuma ya je tsun amma zai iya fahimta abin da ake na karatu ba ya ci abinci ne yanzu kuma ya fifita karatu saboda abinci kawai sai ya sa kuɗin a baki yana sa kuɗin a baki saboda yunwa bai san lokacin da kuɗin ya haɗe kawai sai fara kafa kanshi dariya to kaga su ne irin waɗannan magabatan mu ke الخطيئة بعد أظن آه، أبو زرعة الرازي دا دا دا أبو حاتم الرازي أبو كننجونا زمن إلى الإمام البخاري لن لن لن لن لن تنسوا ابن أبي حاتم عشان الجب والتعديل يكاو تشيوا بابنسو baban shi da abokin shi abu zu'atar razi كيفي أن يكون kifi dan yace in suka ɗau kifi suka sa a cikin eh, burgamin su abin tafiyarsu eh, ma'ajiyarsu suna zuwa suka toka garin da suka toka sai aka ce ai ga shek malam wani can ya kulla majalisi ya fara ba da karatu suka ruga suka tafi ba su dawo ba sai can da yamma suna dawowa suna shi sai ce ku so mana da ibin mu ka gaɗa mana mu ya fito da kifi shi aka zo aka ce ai ga yi nan malawa ne a kulla majalisi za a fara tun bayan magariba ba za a tashi ba sai kuma asuba suka ruga suka tafi sai da suka kwana uku ba su ci abinci ba suka ga suka bude kifi kifi ya rike ba su da abin da za su yi suka bude kifi suka ci shi haka nan yi an kaga fa da sai ta kamar tatsuniya ake ba da ba ta ya bari ba kamar mutum da ba mu komai akwai a shan babu lalai da shankifi rahmatullahi alaihi wannan zamanin yake ya taɓa madansa nasiha a shek ba abin da muhammadu a shanki yana nan har yanzu da ransa yana cin malaman masallacin annabi sallallahu alaihi sama a madina ya ce wallahi tallahi ku mutanen wannan zamanin azaba ku tafi yawa a wajen allah kan kin karatu ya ce mu da muke ɗan baya baya ba kusa da ku ba muke kusa da ku ya ce ba kila a lokacin mu ya ce na zauna a garinmu na shanki na zauna a garinmu na shanki ya ce ya ce fitila ya ce a cikin ma ban san ta tattattu muke amfani da shi sai dai a tara itatuwa sai a samu dutse can can a haɗa duwatsu guda biyu sai su ba da wuta sai a kunna a nan ne za ka je ka tara littafin ka ga hayakin wuta ga ga ga ga ga sannan ga haske shine zai dan haska maka kare karatu to mu ya ko komai ga shi akwai duk da Najeriya ba wuta ba ja da Allah ga ta nan dai yanzu ko akwai generator ko ba za mu karatu yasa komai ya an yi a cikin magabata waɗanda irin kwarin nan masu haskawa masu yin ɗan haka su ma kyattattu an su kuma ta yi da kudin da zai je siye fitila man da zai sa ma fitilar shi ba yi da kudin da zai siya sai je tara yin wannan sai dora ta akan littafi sai su haska wanda da sun sai ya karanta layi ɗaya sai ya haddace wallahi haka suka fi yin amma mu ga yanan ga littafin an buga littafin an kaje siya sai ka ce mai ta hakiki nake so ka iya faɗin ta hakiki amma ko kai ba za ka haƙƙaƙa karatun ba wani shi ne halin da muke so da haka matsala ɗaya tana tayar da sahabbai da magabata su je su yi mene wannan ne fikihun farko na hadisi fikihu na biyu na hadisin babba shine abu shahadatin ra'atin wahida karɓar shaidan mace ƙwara ɗaya idan mace ta zo ta ba da shaida ƙwara ɗaya ya halatta a ansa amma a ina a wasu matsaloli ba da shaida a gaban alkali a shari'ar musulunci tana ɗaukar akwai abubuwa akwai lokacin da ake buƙatar shaidu hudu duk abin da ya shafi mutunci tabbatar da mutunci ko kura na tabawwani to dole sai an samu shaidu hudu والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات إلا إنه لمن الصالحين هكذا أبو ديشا في متنشي يما وانا كذبي in mutum ya kasa tabbatar da shaidu hudu to ya masa kazafi za in ya tabbatar da shi ya zo da shaidu hudu to ya tabbatar da cewa eh wane na zina ko ya ga wane na liwatsi za a kashe shi in muhsani ne a zina in kuma ba musani ba ne bai taba aure ba a masa bulala ɗaya to wannan tabbas sai da shaidu hudu akwai lokacin da ake bukatar shaidu biyu duk abin da ya shafi kulla mu'amala ta kasuwanci ina ba mu ka'idojin a dunkule ne mu'amala duk wata mu'amala da za a yi ba kasuwanci ba kawai har da aure shaidu biyu ake nema ko ya yi hallazi na amanu idan ta dayan sun gide ne na ajalin musamman faktubu har zuwa wasu shiru shahidai ne min rijali la nikaha illa bi waliyin wa shahidai adil kaga aure mu'amala so daga bashi ijara murabaha muzara'a musaqa duk waɗannan in za a kulla to ana buƙatar shaidu biyu za a kulla kasuwanci bashi za a yi kaza kaza kaza za in za a ɗaura aure shaidu biyu ake nema duk sauran cikon waje ne zaka wani bai zo ɗaura auren ka ba ka damu dan Allah shaidu biyu aka ce kaga shi ne wannan to akwai inda ake bukatar shaida ɗaya ta isa akwai inda ake bukatar shaida ɗaya akwai inda ake bukatar shaida ɗaya sai ya ya haɗa da rantsuwa shi zai ba da shaida amma sai a rantsar da shi sai ya rantsa kaga akwai inda ake bukata akwai inda ake bukatar rantsuwa kawai ko akwai inda ake bukatar kaza haka dai kowanne har a kai lokacin da za a zama ƙuri'a za a yi duk suna cikin shaidu ko bayyana to wannan yanzu a ce ce ta zo ta ce aure um, ta shayar da su mutum da wani suka zo suka ce ai sun shayar da shi da matar shi kare ita kaɗai to da wannan ne malamai suka ce hadisin yana tabbatar da halaccin a karɓi shaidar mace ƙwara ɗaya a wasu matsaloli a gaba gaba wannan matsala duk matar da ta zo ta ce ta shayar da wani to shi ce ya tabbata amma da sharafin wannan matar ta zama adila ta zama mutuniyar kirki ce wal adlu man yajtanibu al-kaba'ira wa yattaqi fil ghalib al-sagha'ira wa ma ubiha wa huwa fi al iyan yaqdahu fi muru'ati al-insan shi shine mutumin da bai zina ba ka taɓa ganin shi yana shan giya ba ka taɓa ganin shi yana zina ba bai bai manyan zina ba galibi yattaqi fil sannan a lokuta masu yawa yana nisan kananan zunubai wa ma ubiha kai har abubuwan da suke halal ne amma huwa fil iyali ya kadahu fi muwatil insani so tari mutum ya aikata wannan abin kuma za a kamar mutuncin shi ya je kamar cin abinci a hanya kaga ya halal amma da gemu kana lima ko shi nan sai a ganka da rai ba kana bin layi ba kana rai. ka ga yana zubar da mutunci amma ba haram ba in wani ya yi shi nan ba komai wani aka gan shi ma da rai ta kwara ɗaya ta ce a kaza sai ka ɗauko ma naira hamsin ka ƙara mai ce zai sake siyo wata ya ci gaba da sha inda ba a gan shi ba a gan shi wani kuma aka ga ya ci habawa ne ya za ka yi kai kasa to shi ne adili to a sami in wannan mata ita ce za ta zo ta ba da labari ta ce ne ta ce ai ta shayar da bayi haka nan ana karɓan shaidar mace kwara ɗaya a inda ya shafi eh, kukan jinjiri kukan jinjiri ta zo ta ce ai ta ji ta ji yaron na halla ke kuka kamar misali a ce ita ce unguwar zoma ta ce ai ina shigo shi sai da kuka ka san kukan yaro yana da hukunce hukunce da suke da alaka da shi ko daga ciki akwai matsala gado a gaba gaba daga ciki akwai matsala ta eh, abin nan ta ta yi masa akika a wajen wasu malamai ko istahalla da sauran matsaloli to hadisin yana tabbatar mana ya halatta a karɓi shaidar mace kwara ɗaya musamman abin da ya shafi shayarwa to amma matsala ce da aka yi sabani a kansa malam ibn qayyim a cikin littafin sa al-tuqul fatmiyya da siyasat shar'iyya littafin sa da ya rubuta akan yadda ake tabbatar da shaida a kotu ya tattauna akan duk wani abu da ke da alaka da ba da shaida da kafa hujja a gaban alƙali to daga ciki sai ya ce wa minha daga cikin inda ake bukatar a ba da shaida ɗaya kuma shaidar mace ma la yaqalu alayhi ar-rijal abinda mazaje ba za su iya bada bayani in aka samu mace daya sai ta bada shaida shi ce bayanin abinda mata ne kawai suke da wannan ilimin Ku ya halatta aka fi shaidar mace ɗaya sai ce min al-wiladati kamar haihuwa za ta bada labari ta ce ga yadda aka yi haihuwa والرضاعي haka ne shayarwa kaga shine wannan والعيوب تحت الثياب هكذا أشي متتنا دوس أيبو من دسك أقوي sai an je an duba ta an tabbatar kamar misali a ce tana da kaho a cikin ba zai je duba ba kuma mijinta da ya kawo ƙara ya ce tana da kaho a cikin al'aurarta shi ne mai ƙara ne ƙara ne zama shaida to kaga wata ƴan uwarta mace za a ce ta je ta duba sai su keɓe ita anan ya halatta ta je ta duba ta ƙila na ce ko kuma ta ƙwararriya sai ta zo ta ba da shaida ita kaɗai ta isa domin ba sai an kira mutane da yawa sun zo sun faɗa asirinta ba ƙara ɗaya ta isa kuma da sharaɗin ta zama mutum ne kirki sai ta zo ta ba da shaida ta ce ai akwai wannan abin ko ba shi kamar misalin warin gaba duk cututtuka ne da suke shafan mata a wannan zamanin suna nan suna faruwa da yawa to ita kadai ta isa sai a ce ta je ta duba ta kaga duk wannan ita kadai ya shafa wal haidi haka nan mace ta ba da shaida akan haila ita kadai za ta iya ba da shaida a sa ta a ce ta kula da wance ya haila da take zuwa ko ko ta gama haila ko bata gama haila ba abin da ya shafi kila idda mace ce mijinta ya take ta sakin koge sai ta zo kawai ran nan zai ce ai ta gama hailanta hanya ta gama aka shiga ta baba to ya halatta a wakilta wata mace kwara ɗaya ta je ta duba ta in ta je ta duba ta ita kaɗai sai ta zo ta ba da shaida kuma za a karɓi shaida kaga alhai haka nan wani idda haka na abin da ya shafi idda suna da alaƙa فتقبل فيه شهادة امرأة واحدة مع العدالة مع شهادة امرأة واحدة مع العدالة قال ابن القيم يسير أنا يا حلت أخذت شهادة ما شفارا تارد عدلش إن عادلات متون يكلسي سيسي والأصل فيه حديث أخبة بن الحارث ya ce من wannan شيني شيني حديث shine hadisin hadisin Uqba ibn al-Harith radiyallahu anhu da ya auri abin da bintu Ihab ibn Aziz ko ganiya wata mata ta zo ta ce ai gashi ai ta shayar da su dukkan su bi shi malamin kai sai kara mana sai ce wa fi hadha daga cikin hukunce kundan da za a iya fitarwa a cikin wannan hadisin abu bi shahadatil ya halatta bawa ya bada shaida domin ita wannan matar ai mun ce imra'atu amadun tabda ko baiwa ce to da ya halatta bawa ya bada shaida a karbi shaidarsa وقبول شهادة المرأة وحدها فنا حديث لينا تبت من يا هلت أكفي شيدر ما وقبول شهادة الرجل على ما فعل على ما فعل بنفسه sannan ya halatta aka kashe da mutum a game da abin da ya aikata da kansa kalqati kamar mai rabo ya halatta a gayyato wani wasu sun zo suna sun an yi rabo sai wasu na rigima shi ya kasa musu kamar misali mai raban gado ya gama raban gadon sa bayan wani lokaci sai waɗanda aka raba ma gadon sai suka fara rigima wani yana cewa ai a kaza na shi wani yana cewa ya halatta shi a jiyyatu wannan mutumin shi kadai da ya raba gadon ya zo ya ba da shaida a gaban alƙali ya ce a ni na raba kuma da na raba kai wani fa kai ce ka yarda da kaza ka da shi kadai ba a bukatar sai an samu su shi wal kharij haka nan wanda aka kira shi ya kinta ta wani abu bayan kinta ta wasu aka yi rigima to ya halatta a kira shi ya ba da shaida shi kadai wal hakimi ala hukmihi ba'da sannan alƙali ya halatta a gaito shi ya ba da shaida akan hukunce hukuncen da ya a baya bayan an tsige shi an tsige shi sai aka zo ana bincike to ya halatta ya zo ya ba da shaida akan wani abu da ya gabata sai malik ibn qayyim sai yace wa an ahmad riwayat ukhra al imam ahmad an samu maganganu guda biyu daga gare shi a game da karɓar shaidar mace kwara daya a wata riwayar la tuqbalu fihi illa shahadatu imra'atayn al-imam Ahmad yace shi ba a karban shaidan mace fara daya sai dai su biyu لأن الله سبحانه وتعالى أقامهما في الشهادة مقام شاهد واحد الإمام أحمد يقول ألا فتشي واي ما تابي أما سيدنا مجد يتيكي to ya zai a ce ma mace fara ɗaya a zo a bada shi shaida ita fa namiji ne wa huwa aqallu misalin fi shahadati shi kuma namiji ku kwara dai ai shine mafi karancin abin da za a karba na shaida sau da in ana buƙatar shaidar mata a wajen alimam Muhammad a wata riwaya sai sun zama su biyu wa qala shafi'i wa malik al-imam malik da al-imam shafi'i suka ce la yuqbalu aqallu min arba'in niswati suka ce ina sai sun kai huduma eh. li'annahun karajulai ne domin mata biyu suna matsayin maza namiji ɗaya in sun zama su hudu sun zama biyu wallahu ta'ala amara bin ishhadi rajulaini shi kuma Allah cewa ya a tsaye da shaidu biyu to tun da ba biyin maza to hudu za su mata domin mata biyu suna matsayin namiji daya. fa in lam yakuna rajulain fa rajulun wa imra'atani ai Allah cewa idan ba a samu namiji ɗaya ba to a samu mata biyu fa ulima anna al-mar'atayn maqam ash-shahid al-wahid anna al-mar'atayn maqam ash-shahid al-wahid sai aka fahimci cewa ashe mata biyu a matsayin shaida ɗaya take amma al-imam ahmad a wata riwaya an samo da gare shi ce mace ɗaya ta isa ya kafa hujja cewa sai na ali radiyallahu anhu ya karbi shaidar unguwar zuwa. unguwar zuwa mai karɓar haihuwa ko filistihlal a game da kukan jinjin dinnan ba malamin kan yana da zabanin da malamai suka yi al-imam ibn farhud al-maliki a cikin littafin sa tafsiratul furqan yace wa minha al-qada'u bi qawli imra'atin bi firajha thubut ar-radai yace daga cikin abin da ke tabbatar inda ya cancanta ya halatta mace ɗaya ta ba da shaida kuma an shine abin da ya shafi ba da shaida shayarwa wa kad ajaza ibn al-qasim al-imam ibn al-qasim al-majid al-imam malik wanda ya tattara al ya ce ba laifi mace ɗaya za a iya karɓar da ta abin da ya shafi shayarwa amma wa ajazahu malikun shi kuma ne imamu malik an waito wata magana daga gare shi ce a karɓi shaidarta idan fasha indal ahalina wal mu'ariki idan labarin ya yadu a tsakanin ma'abota sani ko dangi ana cewa wani ba ya shahid wani wance ita ta shahid da wani ana ta jita jita sannan kawai sai yanzu ni ba ka shahid da shi kuma na shahid da wani wance al-imam ya kama wannan sharadin to shine sai shi ma sai yace wa fil hadisi annahu alayhi salatu wassalam amara bil bi qawli imra'atin annaha arda'at ya tabbata a hadisi manzala ta sama yayi umarni da cewa a rabu da mace a lokacin da wata mata ta zo ta da shaida cewa ta shayar da mijin da mata walam yurab zalika min da zalika kuma ai ba a taba jin ta faɗa ba sai yau saboda haka takaice dai hadisi ya tabbatar da ya alatta za a iya karɓan shaidar mace kwara ɗaya idan ta ba da shaida akan abin da fannin ta ne fannin ta ne ita kadai ta ba da shaida ta ne akwai abin da ta ƙwararru da tawa suke da shi za su iya kallon yarinya don ci wancan na da ciki wasu goshinta suke kalla haka wata dattijuwa ta faɗa mu za a goshinta na kyalli wannan tana da juna biyu shi ke nan magana ta kare ko hancin ta zama katotu hancin ta buɗe alama ce ta akwai ciki kuma cikin ma tabo ba wai ya bayyana ba kagan ya bayyana da ni da kai za mu gane wannan kawai da ta gani goshin su suke kalla ko su kalla hancin su je suke suna ci to anan ya halatta za a iya karɓar shaidar ta ita kaɗai mun gane to wasu mahalamai suka ce ya halatta a karɓi shaidar ta amma da sharaɗin kar ta zo ta ce ai ma da na shayar ba a biya ni ba <laughs> shi in ta ce ai ba a biya ta ba to yanzu nan wani abu take magana kai to haka za a yi watsi da shaidar ta sannan hadisin ya yi umarni da cewa a rabu abu uku ake da shi akwai akwai akwai alfasku, sannan kuma akwai alfira. abin da ake ce ma at-talaq shine saki wanda sai an yi idda akwai fasku a bata aure in an bata auren a je a yi idda kuma mijin bai da damar komi alfirat su rabu to ne bambancin su annikahu da alfasku malamai suka ce idza sahha nikah idan auren ya zama ingantacce idza sahha al-aqd aure ne aka kulla shi akan ka'ida ta shari'a daga bayan mai auren ya saki kaga saki kenan kasku ya mata kuli ta ce ba ta san shi da ta ce ba ta san shi me dalili ba da dalili ba ta da dalili haka ce ki biya shi sadakinsa ki mayar masa da abin da ya kashe ta ce za ta mayar ta mayar masa to yanzu fasku aka samu a kauli raji Fasko ne an raba aure za ta je ta yi idda a lokacin take da idda ba da damar da zai ciya mai da ita fasku ke amma firaku to auren dama can lalataccen aure ne lalataccen aure ne ba shi kwata-kwata ta ga mutumin da ya auri kanwar shi wal iyazu billah ingantaccen aure ne a zuba ne saboda haka firaku saboda haka a nan shi ukba ibn al-harith radiyallahu anhu fa faraqaha fa ma tsallaqaha ba kuma ba ba ba fan fasakha nikahu ba a faraqaha zai rabu da ita kawai shi ke har abada ƴaƴan da suka haifa in sun haihu fa ƴaƴan zina ne ba ya'yan zina bane in wanda ya ce musu yayan zina tun da an gina auren ne aka rage sai ba ‘ya'yan zina ba ne ‘ya'ya ne na shubha an samu shubha an samu kuskure to da haramun ne wani ya ce musu ‘ya'yan zina in wani ya ce musu ‘ya'yan zina to ya musu ƙazafi suna da damar su kai shi kotun shari'a shari'a kuma ta kira shi bayan sun tsaye da shaidu a masa buloli tamanin gobe kai ya daki ya kama bakin shi mun gani wannan su ne hukunce-hukuncen da suke da alaƙa da wannan babin yan kaɗan ba hukunce suna da yawa amma dai mu haƙura da waɗannan shi ya Allah mu da ya kai mu karatu na gaba sai mu ci gaba Allah ya kiyaye mu Allah ya ƙara mana fahimta a cikin addini Allah ya shirye mu صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين